ci gaba da wannan darasi namu da muke gabatarwa na sharwa suna wannan muke gabatarwa kowace alamis daga azur daga la'asar a masallacinmu na atiku birnin kano yau ci gaba da wannan karatu namu wannan alamis wato wannan alamis abin sha biyar ga wata watan hudu hijirar maza allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu daya da ɗari hudu da arba'in da hudu Allah ka taimaka mana ka mana jagora muna nan kitabu salati har yanzu a cikin wannan darasi namu babu an rukusa babin bayanin yin rangwame an yi rangwame wato fi salati waƙata zawali game da yin sallah lokacin da rana ta yi zawali an yi rangwame game da yin sallah lokacin da duk rana ta yi zawali Yau yawmul juma'a ranar juma'a kun san darasin mu da ya gabata in rana ta yi zawadi ba a sallah lokaci in rana ta yi tsakiya kai idan rana ta yi tsakiya to ba a yi sallah wannan lokaci sai lokacin da rana ta karkata ta ba to wannan darasi namu yau an yi rangwame ga yin sallah tsakiyar rana ranar juma'a an yi rangwame a yi sallah tsakiyar rana ranar juma'a wakatar zawali wato lokacin zawali ba ta yi zawalin ba kun san magabatanmu suna ba a jima'a muhimmanci kwarai da gaske ranar jima'a wani tun da sahi da ya yi sallah asuba ya gaga makaya ne ya masallacin jima'a wani kuma can yaka sallar jima'a bai hitowa sai an gama sallar jima'a su suna ba jima'a muhimmanci kwarai da gaske za ka ga mutum zai taso ya ci kilomita dubu ɗaya don ɗaya ta yi sallar a wani gari na ga wasu 'yan jika da riyadh sun zo sallar juma'a masallacin ka'aba na ce wani wuri suka sun ka ce da suke na ce ina masaukin sun ka ce yanzu da an ce assalamu alaikum wa ta'ala sun koma kenan kun can ana ɗaukar eh, abin nan ana ɗaukar juma'a da muhimmanci amma munan sai ce ya gaba ne sai ma an yi gama guduwa sannan ya wani ma sai an ka da sallah wani ma raka a guda ya ka samu sannan ya ce saboda mun mu ba ta muhimmancin da ya kamata a ba ba saboda haka jama'a ku bai wa jama'a muhimmancin da ya kamata a ba ta yi da ta bakwai idan ka yi jama'a mai kyau da za a gafarta maka zunubin ka daga wannan jima'a zuwa mai zuwa jima'a mai zuwa kuma a tsara maka kwana uku kwana goma ke za a gafarta ma zunubin kwana goma idan ka yi jima'a da kyau saboda haka akwai muhimmanci kwarai da gaske sannan ranar jima'a akwai wata sa'a wa lokaci na ɗan gajere idan kan roƙi Allah ciki ne ko ni kan roƙa ana ka da za ka daidaita kana nan lebaran da naka ka da ko ɗari amma shugaban ƙasa ka zarga ka dawo ran jima'a rada duk ka daidaita da wannan sa in dai Allah ya sa ka daidaita da ita kan roƙi shugaban ƙasa na an gama ka shi domin Allah ya so duk ku ji bayan da aka yi an ka tsaye da wayan da an ka tsaye su a sai ka ji an ce kai rigimar nan ta yawa duk a tsaishe su a kawo wani sai dai a ɗauko ka annabi ya faɗa cewa ita wannan sa'atu da ba ta komi da komi ka kaso ka roƙi Allah shi da ana ba kun ga ba ka da tabbas gare ta hadisai da sun kai inganci hadisan da ya ce idan liman ya yi kudu ba ta farko in ya yi zaune to daga nan kamin a ƙara sallah nan na kudu ba ta take nan na sa'atun hijaba ta shi ya kafu a ganin mutane na ta da ɗarta a imamu maliki ya ce hadisin nan na abin na abu musa al'ashari wanda abu burda ya ruwaito hadisin sahihun hadisi ne ta yi nan wurin take kuma shi ya yi inganci amma kuma ingantawan maliki kenan imamu maliki amma kuma wasu malamai akwai wani hadisi na bayan la'asar wasu malamai shi ko suka ce shi ya yi inganci to akwai hadisai waɗanda ba su da ƙarfi ƙwarai wanda cikinsu akwai hadisan da ya ce lokacin da alhijiri ya kullo ranar juma'a akwai abin na maganar ta ce lokacin da rana ta yi kusa kullowa ranar juma'a akwai hadisan da ya ce lokacin da rana ta kullo ranar juma'a haka dai sai manzanni da yawa a wayanda ka nuna sa'ar wato tana da lokuta daban-daban don haka har daga ƙarshe suka ce ne wanda ka san ya rikici ranar jima'a da dabare amma kun gani kamar mutanen madina sun yi ba da ƙarfi sadda liman ya zanna masallaci sun yi ba da ƙarfi ga wannan lokaci abinda ya sa ce sun yi ba da ƙarfi ba wani ya faɗa ni ba akwai wata rana da na je umra na zanna a tsawon harko kusa da liman a lokacin da na zanna wurin nan na nufanci haka a wani malami ya zo kamin liman ya taho ya yi wa ya yi wa da ya gama sai ya doko wani bagi na shi cike da tasbaha ya layi ya yi ta rarraba mutane sai da ta kari sannan ya dawo ya kama talaki su ma sun ka kama talaki sai liman ya taho a bayan liman ya taho an ci gaba liman na zannawa sai muka duk sun aji zuwa da yawan nan tsawon kowane su ya daga hannun ne suna ta abuwa saboda haka ni shi ɗaya na ni gani ke sun ba wannan lokacin muhimmanci sun ba shi muhimmanci sai na ga duk kasu sun daga hannuwansu suna ta addu'a wayanda da wayanda awon na samun kusa da liman gabana da bayana da damata da haunina nigga suna ta yin wannan saboda haka sai ni fahimci sun ba da muhimmanci ga wannan fiye da wasu amma a makka da ni sallah banga haka banga sun ba da muhimmanci kwarai kama wadda na ga madina sun ba da muhimmanci ba ga wannan saboda haka ku neme ta waɗanga wuraren to kun ga saboda irin waɗannan abubuwa muhimmai shi yasa jama'a take da muhimmanci kwarai kwarai da gaske shi yasa mutane magabata suka yi sauko masallacin jima'a to duk lokacin da kwana ya yi maka nauyi in ka tashi ka kabarta sallah to in Allah ya so za ka ji sauki ne to shi ka ya halitta a aike yin nafila wannan lokaci har an da liman ya tawo an yi rangwame game da za ku gani cikin wannan babi أخبرنا عبد الوهاب أخبرنا عبد ibn muhammad al الكسائي أخبرنا عبد العزيز بن أحمد القلاني حدثنا أبو العباس الأسم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني إسحاق بن عبد الله عن سعيد عن سعيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة حقيقة من رأى الله يا هني كسلم nisfan nahari in rana ta yi tsakiya annabi ya hana a yi sallah wannan lokaci hatta ta zula shamsu sai rana ta yi zawali illa yau mal juma'ati da ranar juma'a wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani game da yin sallah a in rana tana tsakiya ban da ranar juma'a wa gadiruwa ana abi da kuma an rawaito daga abi da min dariqin munqadi ta ruwaya wanda take hanya munqadi wato hadisin bai zan mausuli ba annan nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kariha salata daga annabi cewa ya nuna kyama ta ga yin sallah nisfan nahari in rana ta raba tsakiya illa yau juma'a banda ranar juma'a ita bai nuna kyama ba ga ranar juma'a وقال يتي إن جهنم تسجر يوم القيامة lalle jahannama ana ana busa ta ana hura ta sosai illa yawmal juma'a banda ranar juma'a wayannan hadisai guda biyu suna da magana amma dai duk da haka nan malamai sun yi aiki da waɗanda hadisai qultu nace in ji mai littafi wa ga da talafa a da ilimin hakika malamai masu ilimi sun sassaba fi hadin rukusa ga wannan rangwami da an kai wannan rangwami da waɗanga hadisai guda biyu suka ambata to malamai sun yi sabani ga wannan rangwami. minahun man kala kiya ma'asusatun bi man hadarar majjida da salatu kuma cikin malamai akwai wanda suka ce wannan rangwami da aka yi an kife shi ga wanda kawai sun ka taho sallah ranar juma'a masallaci wanda ya kawo murtakir tun da asuba falahu ayyi ta dawa to shi yana da damar shi ta dawa yi wato nazila wakatar zawali lokacin da rana za ta yi zawali wato rana na tafiya li'annahu qad yaghlibu wa annahu don wanda ya zo da wuri wuri masallaci yana yi wa kwana ya rinjaye shi wa ya hataju ila dabi annabi yana da bukata da ya tura kwanan nan ga kai ne bi salatu da sallah saboda wani lokaci idan an kaba ta sallah ana samun saukin kwana wa minhum cikin malamai kuma akwai abin nan man zahaba cikin malamai akwai waɗanda sun kaɗi ila annaha amatu cewa wannan rangwame ya haɗa kowa da kowa fi haƙƙi ka fatan na ga haƙƙin dukan mutane lifadilatul waqti saboda falalar ranar juma'a an yi ma kowa rangwame ko wani gari kake ko ba masallaci ko gona kake ya halitta kai nafila rana na tsakiya ba ta yi zawadi ba kun ga malamai sun kasu kashi biyu saboda waɗannan hadisai ultu mai littafi ya ce wa alaihi ya dullu a kan wannan magana ce take nuni sallallahu alaihi wasallam inna jahannama tusajjaru lalle jahannama ana ana hura ta tujjar ana hura ta ana busa ta ta kama illa yawmal juma'a banda ranar juma'a kenan ranar juma'a tana da kususiya wanda ta bambanta da sauran ranaku saboda aka babu da yi a yi sallah wani lokaci cikin ta don wannan kususiyar ta ta wa kada allala nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisi amru bin abasa annabi ya kawo dalili eh, wato dalili wanda ya sa an ka haramta yin sallah da tsakiyar rana cikin hadisi amr bin abasa wanda ya gabata eh, shekarar jiya ya ambaci dalili wanda ya sa alman a anis salati halata tsaro dalilin da ya sa an ka hana sallah lokacin kullowar rana wa halatul gurubi da lokacin faduwar rana aka ce bi kawai shamsi bai na karnai a shaidani saboda kasancewar rana in za ta in za ta fito da in za ta wado, a tsakanin kahoni biyu suke na shetan wa allalar mana kuma annabi ya kawo ta alili ya ce dalilin da yasa aka ce kada a yi sallah lokacin da rana take a zawali ya ce zawali lokacin da take tsakiya ba ta yi zawali ba sai an na masu to jarumi na iri domin nama, ana hura ta a wannan lokaci da rana ta kai tsakiya dina ɗin wato ta wa abuwa ba ana buɗe ƙorin jahannama wato zayi ya yi to ya damu mutane a wannan lokaci ƙultu na cewa hada ta'alilu wa amsaluhu wannan ta'alili da kuma ire-ire ne mimma yana cikin ta'alilai waɗanda aka gane ma'anoninsa wato min ma la ku ma'aniya yana cikin abin da ba a gane ma'anoninta idan ka ce mana kada mai sallah lokacin da rana za ta kullo tsakanin kawoni biyu na shaidan ta ka kullowa kawoni biyu na shaidan me za su yi mana ba mu ganin su in ka ce da marice kada mai don tsakanin kawoni biyu na shaidan ta ka ba da miron mu da haɗuwa su inan muke nan wanda muke suka tawowa kawonin na shaidan idan ka ce ana hura jahannama tsakiyar rana in an hura ta me za ta yi muna to shi na mai littafi ya ce ba mu gane ma'anoninta akwai dai wata ma'ana ban da wanka, akwai wata ma'ana wadda ba mu gane ba saboda haka la ku ma'aniya ba a gane ma'anonin innama alaina imani bi hawa tasdiqu dama abinda zai dole gare mu mai imani da haka wanda annabi ya faɗa kuma mu gaggasa abin da ya faɗi wa tarkul qawli fiya mabqutawa ga abin da yayi hali wa tamassuku bil hukmi mu yi hukunci mu yi ga hukunci al mu'allaqu biha wanda an karata ya ga wannan sai mu yi aiki da shiya ko da ba mu gane ba wato ta'abbudan kenan kazan dai ka karɓa don ibada amma ba ka gane dalili ba amma dai ka karɓa saboda ibada wa ruya an aliya annahu qala la yusalla yawm al-jum'ati nisfu an-nahar amma shi ali bin abi talib an ruwaito gare yace a in rana ta raba tsakiya ba a sallah wa an hasan an ruwaito ga hasan dane mithlu irin wannan saboda kun shi ali waje ne ba a yin sallah rana jumu'a in rana ta yi zawali amma kun ji malaman da ake yi a wajensu shi ya sa mai ya ce wannan matsala wa kadai laba a da ilmi ya ce rahusa masu ilimi sun sassa ba ga wannan rangwame to wannan shi ne sabani wannan babu ya karshen ta sai babu na babu rukusa ta fi salati ya da a ne makka babin bayanin garin makka ya halitta ko rana za ta yi tana tsakiya ka ce Allahu bar ka da ka gwargwadon wani ka iya ko rana ta yi ja za ta faɗi ko rana ta fito da janta garin makka ya halitta ka tashi ka ce Allahu bar kana diba ka ga rana sai ka tashi ka ce Allahu bar garin makka ma ga wanga kon gaba da garin makka ya halitta sai ka tashi ka ce Allahu akbar wanda yanzu nan ba kai yi hakan amma makka wannan kususiya ce ta makka kamar da za ku gani makka tana da daraja wadda Allah ya keɓe ta da shi yasa kuwa ga mana roƙon Allah shi mai da jihar ga ta ta kai wato kamar jihar garin makka ya tsarkake ta ya gyara ya kwantar da hankalin matasa ya shirya su ya kawo komi na daɗi a kawo kuma a ba da kuɗin sayi na shi sai hankali ya kwanta ai ta abubuwan da ake yi mutum ya ga dama shi abin da ya ga dama babu wata ita na da za ta zame shi haka muke so Allah shi mai da jiha ka ta masa kai duk masu so su kawo mana ya kina, cikin ta san muka Allah shi mana maganin su manyan su da ƙananan su أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال حدثنا أبو العباس الأسد أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن أبي الزبير المكي عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة ما الله صلى الله عليه وسلم ياتي يا بني عبد مناف ya ku ɗaya abdulmunaf man waliya minkum min amrin nasu shay'a wanda Allah ya yabba shugabancin wani abu cikin al'amarin mutane duk wanda Allah ya yabba wani abu cikin al'amarin shugabancin mutane na makka wala yamna anna ahadan tabu bi hadha albayt kashi hana kowa wanda ya dawaji ga wannan daki wa salla kuma yayi kasu hana kowa da yayi sallah ayyata atisha duk lokacin da mai sallah ya ga dama min lailin aw nahari na da daddare ko da rana wannan hadisi wa abu dawud da fil manasib wa tirmidhi fil hajj wa nasa'i fil A wa ibn majah fi salati wa huwa fi sahih al ya yana nan cikin sahih al jami' na albani hadisi ne sahihi kun ga wannan hadisi ya ce kada a hana kowa da ya sallah masallacin ka'aba kai hagar baiti ga wannan ɗaki ayyata ta sa'atin sha duk sadda ya ga dama sadda duk kan ga dama makka kana cewa Allah fa akbar babu lokacin da za a ce ma wanga lokaci an hana sallah ciki ne garin makka babu to don yana haramina in don yana haramina ya samu wannan har da haramin madina ya samu in kuma don akwai ka'aba ciki na yana, ya samu wannan daraja shi kadai a zai don babu ka'aba ɗakin a masallacin madina ƙultu ce a fita a halin ilimi shi ma malamai masu ilimi sun sassaba firruku eh, sati fi salatin ta tsawo ga yin rangwami game da yin sallolin nabila biya da auƙatin salata cikin waɗanda lokuta guda uku bi makata a garin makka wato kamar mutum ba wazi ba haka kawai mutum duk da ya ga damar yin nafila cikin garin makka bai makka ta ba masallacin makka ba cikin dai garin makka da mutum ya ga dama ya tashi ya kabar ta sallah ya yi ta da ya ga dama cikin garin makka ana yin haka nan saboda wannan hadisi ko ba a yi yace malamai sun saba fa za ba qaumun ila jawazin wasu mutane sun tsaye cewa ya halitta a yi sallar nafila ba da tsawaki bayan tsawaki idan ɗaba bi shay'in min hadhihi da awqat idan mutum ya yi tsawaki bi in ga wani abu min hadhihi da awqat cikin waɗanga lokuta idan mutum ya yi sallah ya yi tsawaki kun san tsawaki dori mutane sai su yi zaune wato sai sanda sun ka masu yanzu da yake mutane duk sun fahimci masallacin ɗakin ka'aba ko kanka yin ma da ciwo ka sha magani baka ji dama ba sai ka biya kudin umra ka ce ka yi ta dawari kana roƙon sauki kwana biyu sai ka ji ka warke sak to mutane sun gane saboda ka kwata shi kai maka kwata shi kai maka hatta kahirai sun fara rewa su ce sun musulunta su sai su yi ta dawari in sun kadawar su kasuwa to kun gani yanzu dawaji yana da tsada kwarai amma dori sai mutum shi zama na ya ce da rana ya ce rana a akwai sai ya bari rana ta kusa haduwa ya tashi to shi na wasu mutane suka ce sun ta yi ilajewa jawazin ga halittar yin nabila ba da tsawadi bayan tsawadi idza ba bi shay'in min hadhihi al-awqat idan mutum ya yi tsawazi cikin wani guda cikin lokutan ga guda uku yusalli ba da raka a cikin ya halitta in ya gama shi sallah raka a biyu bayan tsawafi wasu malamai kun ganin sun ka tsaya sun ka ce raka a ta a tsawafi ɗaya zai yi in dai an yi sallah la'asar ruwaya abin da an ibn abbas an ruwaito daga ibn abbas An annahu tsafa ba da asali ibn abbas ya yi tsawafi bayan sallah la'asar amma shi wasan raka a cikin yana gama ya yi sallah sai raka a biyu shi a waje nai babu jirgin. wa bi iya kula shafi shi ma shafi cewa yake yi duk wanda ya yi dawazi duk sa'an da ya yi ya halitta shi na bila raka'a wa ahmad haka ne imamu ahmad shi ma haka ya tafi wa ishaqu da babban malamin su ishaqu ibn rawi duka san yi akan wannan wakila kuma an ce a rafsatu ahmad wannan rangwame ta haɗe fi jami'i ta tadawwa cikin dukkan tadawwuri kowane tadawwuri ya shiga ciki li'annahu ruwaya fi hadisi abi zarrin illa bi makkah don hadisi abu zarri cewa ya an hana salloli in rana ta ta kullu da in rana za ta faduwa da in rana tana tsakiya illa bi makkah ta banda garin makkah wa zalika li fadilati buqa wannan saboda falalar a ah, ƙasar makkah a hilin ƙasar makka yana da falala kwarai da to saboda abin nan wannan darajar ta abin nan ta makka to ta samu wannan rangwame amma kuma kenan ga wannan kenan mu kebe ba mu samu wannan rangwame ba mu nan kebe ba mu samu wannan rangwame ba in rana ta kai tsakiya ba mu sallar gida. sai dai wani abin da wani hadisi da zai zo nan gaba mu raba mu gani in akwai inda za mu jingina ke da ciki zai mu jingina ta eh to yanzu dai ba ka ga gaban mu bata kon Najeriya wasu wurare ai ba ko musulmi na ba cikin Najeriya amma kadi ko ina sai dai akwai waɗanda ba musulmi ba amma ko ina musulmi na ai kabe ta daban ta ya ta dabanta ba ɗaya take da sauran jihohi ba Allah dai ya ƙara mata lafiya da zaman lafiya Allah ya ce taimaki ke Allah ya ƙara ɗaukaka daraja wa kariyahu qauma wasu mutane sun ce makaruhi ne a yi nafila bayan rana bayan la'asar da bayan sallah asuba da lokacin abin nan tsakiyar rana fi sa'ir da cikin sauran garuruwa wato in ba makka sauran garuruwan da ba makka ba wa ya kula malikun da wannan maliki yake yin fatawa wa sauri da wannan subyanu sauri yake yin fatawa wa asabur ra'ayi da wannan asabur ra'ayi suke yin fatawa wa qalu suka ce idza dafa ba'da sulhu su waɗanga mutane suka ce idan mutum ya yi tsawabi bayan an yi sallar asuba lam yusalli ba zai yi sallar raka'a ba hatta ta kalu ash-shams sai rana ta kullu au ba da ko idan ya yi dawafi bayan da la'asar ba zai yi sallar raka a duba ba ta garu ba a shamsu sai rana ta faɗi wannan abin da wasu malamai suka faɗa kenan bayan kun ji wa'ancan da suka ce ana yi kuma kun ji wa'anda suka ce ba a yi sai rana ta faɗi lima ya an umar saboda abin da aka rawaito daga umar annabu ta fa ba da salatu subhi shi umar yayi dawaji bayan sallar asuba falam yusalli bai sallar raka'a a duba. wa kharaja min makka ta yake ta garin makka bai na nazila raka'a a duba. hatta na zala bi zidowa sai da ya sauka wani wuri da aka ce mazidowa can wajen garin makka fa salla ba da ma dala ata shamsu sai salla bayan rana ta bullo ta ɗebe sha wa qad ta'awwala ba'dhum as-salata bi hadha al hada fi hadha hada hadith wasu malamai kuma sun yi tawili suka ce abinda aka ne da da sallawan gauri a cikin wannan hadisi wato addu'a alama ana addu'a wato sallah ma'ana addu'a ake ne addu'a ta aka wa kana ibn umar la yusalli rak'atay tawaf ma lam tudalla shamsu ibn umar bai salla raka biyu na tawafi in rana ba ta kullu ba saboda haka suka ce abinda aka yi addu'a aka yi ba sallah to ala yake halin dai kuna ganin yadda magabatanmu suke da kulawa da dawaji kware-kware da kuma yana da kyau ku kula da dawaji duk wanda yake makka kamar yanzu da ake a makka sun ɗauki mataki mai kyau wannan mataki yana cikin matakan da ni dai ina yaba musu a kai ne cewa wanda zai yi dawaji ƙasa sai ya ɗaura zane ya laga zane ba wai sai wanda ya taho umra ba gaba ga sojoji da 'yan sanda in ka ɗaura ka cire taggo ka ka ɗaura zane ka kawo wani ka ɗaura ka cire wandon ka kasa ce ka jayi ma ɗaya za su yi ka wuce ka ta zuwa tsawari don ka bi doka kuna jin mutanenmu waɗanda ba su son ɗawaji sai su yi ta yi wa mutanen makka karya su ce yi makka doka ta tasa wanda dai ya yi ɗawafin farko bai koma ɗawafi ƙasa ƙarya ce suke wa makka domin ni na sha gani gaba gare ni ko yanzu baya gare ni nan baya gare ni na ga wani mutum yana yana daura abin gane yana daura harami ne ni kuma ina tsaye ina jira ne sojoji na tsaye yan sanda na tsaye ina jira ne ya gama ya gyaggyara ya cire kaya na ya gyaggyara kuma mun ka wuce tare da shi mun ka shiga dawaki nan wurin garin nake akwai wani baya gare ni wanda muke yayi haka in ba tashi ne ba kuma ban ga kowa ya taba shi saboda ka su abinda an doka dai wajen su kai dawabi da harami to amma ragaye ba su iyawa to wannan ni ina yaba mu makka dan yanzu idan ka shigo Allah ya tabbike ka ka shigo da kai kana yin dawabi bakwai bakwai sau goma a zuwar wata ba bakwai bakwai sau goma a zuwar wata ba in an kai sallah a zuwar ka huta kana yin bakwai bakwai sau biyar ko sau shidda ko sau bakwai la'asar ba ta yi ba in dai ba ran jima'a na ba in an ka gama la'asar za ka yi gwargwadon wadda kaka iyawa in aka yi ba za ka yi gwargwadon wadda kaka iyawa sai ka yi dawahi da yawa amma wani da ya ce ya yi dawafin nan guda ba su huta na su kai eh, wani da ya ce ya yi dawafin nan guda sai shi jawa mutanen masa karya ai san hana dawafi an ce sai an hau sama a sama kan sai da tawayi wanda da adda tawayi ne sai ya hau sama wanda ko ya bi doka shi ko sai ya tafi ƙasa wanda bai iya bin doka ya ce can na kowa da kowa na sama kamin ka yi dawaji guda wanda a ƙasa ya yi uku ko hudu kamin ka yi guda kuma ya yi sanatawa, don shi sannu sannu ya ka yi a yana kallon ka'aba inda aka taba in ya zo ya ce bismillah Allahu akbar Allah ka bani tuwo mai daɗi sai ya wuce in ya dawo ba tuwo mai daɗi ya kai da ba in ya koma dawowa ya gaba mutane ya koma sai ce bismillah Allahu akbar Allah ka bani kaza haka kai ko can baka da wannan wuri sama to duk wanda ya yi dawaji ya ko dan siyasa kake ka cika ka'idodin dawaji kana zuwa wuraren nan kana aza hannunka ya Allah sosai ka ci zaɓe in Allah ya so sai ka ci to amma sai malamai na abin da sai al'ana lalata mutane da mutum ya ce dawaji guda sai hira lada guda 60 a guda 120 a masallacin ka'aba masu dawaji lada 60 gari su kama da hadisi ya ce lada masu dawaji lada 60 masu abin nan a sallah wayanda ba a su suke ba zaune suke suna sallah lada arba'in yan kallo lada ishe shi nan ɗari da ne sun tsari. saboda haka duwa da kai ba ka cimma mai dawaji duwa da kai ba ka cimma mai ɗawaji ah, ina son in ba ku wani a kamin misali idan mutane biyu za suna makka ku ba su shawara in sun kace su yi dawabi babu iyaka sai in sun tafi in an kace guda yayi guda bai bari an ka dawo ka tambaye su waye da yawa wanda ya da yawa to ku bi shi da kallo in yara na duk sun gama makaranta suna da da aiki ku gani wazi har fara aiki na biyu wa zai samu wani aikin na kowa don ya kaso in an kasuwa na ku bi su da kallo in almajirai na in malamai na ku bi su da kallo amma wanda zai tsayi bai da wabi da yawa ba shi wannan abin da aka ba su a na dawafi da yawa shi ba a ba shi saboda ka kwata ya maka cikin ya yi ta ɗawabi shi ta sallolin ga wuraren da aka ba duk ka yi ɗawabi ka yi kewaya bakwai sai ka dawo ka yi nafila laraka a biyu in ka ji kana da ƙarfi ƙwarai ba ka son ka yanke ɗawabinka. kana yin ɗawabi da yawa duk ka ƙidaya ka rika yin dawaji da yawa duk kai bakwai ka sa alama in ka gaji sai ka dawo bayan makama Ibrahim ka tsaya in ka yi dawaji bakwai bakwai sau in ka yi dawaji bakwai sau bakwai to sai ka dawo bayan makama Ibrahim ka yi raka abibi sau bakwai sai ka dan huta sai ka tashi ka koma ka yi wasu bakwai don na karanta na karanta ana yi don na karanta wannan saboda haka so nake duk wanda Allah ya kai shi cikin ku ya dawabi da yawa don ya ga alheri duk wanda Allah ya kai cikin ku ya dawabi da yawa don ya ga alheri da ni haka nan nake so an gani shi yasa nake karfafa ku kamar wanda kun ka ga magabatan mu ga sunan kuna ganin magabatan mu da lokacin zawali da lokacin sallah asuba da lokacin sallar la'asar duk kuna ganin dawabi suka ta yi suna ta yin nabiloli kamar da kun kaji ibn abbas radiyallahu anhu an ibn abbas annahu dafa ba da asr ko ba Allah asr bai ba ko ba Allah asr bai ba yayi dawabi bayan la'asar wa sallallahu alaihi kuma ya sallar nafila raka'a saboda haka so nake ku rika koyi da sabon nan malamai sun yi tabani game da yawaita dawashi ko yawaita umra shi in mutum ya tafi malamai sun yi saɓani shi in mutum ya sayi kamar wadda na karanta muku nan wurin cikin sayi musulmi da kuma kai karatun nan wurin shi in mutum ya sayi maka shin eh, dawabi zai ta yi ko ko harama shi da ta yi da ya yi to ya yi sallah sai ya shiga mota a umra ya ce ya dofa harama umra ya to ya yi umra ya yi ta ayi in ya gama ya huta ya dawo kuma ya koma hawa mota ne ya kuma ya koma ya yi ta umra shin wani ya fi wasu malamai suka ce umra ta yi wasu malamai suka ce dawabi ya yi ban ga wayanda sun kace shi zama ne ya yi kashi ko guda cikin waɗanda ba umra ko ban gane su ba sai sai mutanen garin ka sai garin ka na ga wani ko da yake ba dai dan garin gana ba amma dai garin ka yake ya ta yi cikin masallacin ka'aba yana ta bace wa uban mutanen da an tara shi wasu na dawa da yawa nan wani mahaukacin mallami na gare gare shi ɗaya da gani yana ta bace wa uban mutane na tawa an kace min ga abin da ya ce ni ko ko kallo bai ce ni na wuce bai min magana ba bai ba amma dai yana yana gani na yana gani ne kuma yana amma ni shi Sai na amma dai karance ban ga wanda yake kai zaman ka ba sai dai ko kai umra ko kai dawa nan na son kai gaba ne amma dai kai kai kai kai zaune kai ta karatun qur'ani kai ta sallah gaskiya ni ban ga wanda yake shi ba ni dai ga karatu na ban ga wanda yake shi saboda haka jama'a ku kula da abin da duk kuka iyawa ku kula da shi wato wasu duk abin da aka ce addini na bai dame su ba ba su bukata ta ko menene illa dai Allah ya yi su musulmi cikin musulmi amma musuluncin nasu baya da kyau kuma bai da ƙarfi kuma kokari suka su lalata kowa ya dawo kamar su to kada ku yi haka Allah ya taimake mu babu ma yi salla fi hadi al-awqat min fawaid babu bayanin sallolin da ya halitta a sallata na ranko wayanda suka kunce cikin waɗanda lokuta wayannan lokuta da mun ka ambata lokacin da rana take tsakiya da lokacin da an kai sallah asuba da lokacin da an kai sallar asar idan ana bin kwan sallah ya halitta kai in ana bin kwan sallah ya halitta kai al-kisai akabara na abdul الكسائي bin amr al بن akabara na abul abbas al الأسم hawala hawala السند وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري حدثنا حدثنا أبو العباس الأسم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد talibta ne to amma salma ibn abdurrahmani ko na ji abu salma ibn abdurrahmani yana cewa kala umar salma mata manzan allah sallallahu alaihi wasallam umar salma ta ce da kala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za ta yi wamin manzan allah ya shigo yi wata rana bayan sallallahu alaihi wasallam musalla indi raka ce yayi sallah wuyi na raka bayan la'asar lama kun arahu ya sabbi ma ni ban kasance ina gani ne yana sallar su ban taba gani ne yana sallar raka a nan ba sai ni ga ya to ya yi su ban taba gani ba sai ranar na ga ya to ya yi wa kala ummu salma sai ummu salma ta ce wa qultu sai ni ce ya rasulullah ina tambaya da kar sallaita salata hakika kai wata sallah lam akun araka tusalliya ban kasance ina ganin ka kana sallata ba ya an ka yi wa fahimta kala sai ce ni kuntu wasalli raka ta ni ba da kuhur ni na kasance ina yin sallah raka biyu bayan sallah zuwa to yau sai ni yi baki wayannahu kadima alayya wa fadu ne? wa wani ayari na banu tamim ya zo mini to sai sun ka shagalta ni ban samu yin waɗannan nazila da na saba ba aw sadaqatan ko yace sadaka ce an ka kawo zakka ce aka karbo daga wani wuri to saboda rabon wannan zakat kun san in an ce ga kuɗi a raba wa mutane ba ka cewa bari ya aje har a jama'a idan baka san buƙatar da agare su baga kayan su saboda haka sai ban samu tsaya wannan nafila ba ni tsaya in raba musu kayan su wa shagaluni an to wayannan bakin sai suka shagaltar da ni daga raka a gabi wa huma hata na raka a tani suna raka a gabi da kiga na yi yanku wa huma hata na a tani suna waɗanda a biyu da kiga na yi yanku wato kenan ranko na kun ga na ya halitta a yanku hada hadisin muttafaqu ala sahih Wani hadisi ne wanda bukhari da sun suka yi tafaki da inganci أخرج أخرجه عن قريب سوري سنة الرواية كده ملا قريب أن ابن عباس للي ابن عباس يا مسوانا حديثا والمسور والمسور ابن مخرم المسور ابن مخرم وعبد الرحمن ابن أبي su duka ne an na ibn abbas lalle ibn abbas Wani miswara da mallam miswara ibn mahram wa abdurrahman bin abi azhar da abdurrahman ibn abi azhar arsalu sun aiki quraibu ila ummu sara dan shi quraibu bawa ne na abdullahi bin abbas to sai suka aika quraibu ya je wajen ummu salma ila ummu salma ya ce ya tambayo ta ana yin nabila bayan sallar la'asar fa zakara nan ta faɗi wannan hadisi ta ce ana yi ma yan rankona mai gida ya shigo gida na ya yi rankona tambaye shi ya min bayani to wannan don kallolin nazila da ibadodi na nazila manzo Allah mai yawa gida ya kai yanzu shi yasa in ana son bayani game da su mata ne a don matsalar garka akwai yara ne amma ta gida mata ne sun sun kai sanin matsala sai ta gida don su a tare da shi gida ne warawa muhammad bin ibrahim muhammad bin ibrahim taimi ya ruwaito an tsaifi bin fadin ra'ani kaisu ya ce ra'ani annabi sallallahu alaihi wasallam wa ana usalli manzon Allah ya gane ni ra'ani annabi annabi Allah ya gane ni sallallahu alaihi wasallam wa ana usalli raka'atayn ni ina sallan raka'atayn biyu ba da suba bayan su ba. wa qala da manzo Allah ya gane ni sai ya ce ma hata ni raka'ata ne ya kai su manzo Allah ya gane ina sallah bayan an gama sallar asuba sai ya sai sai da ni gama sai ya tambaye ni ya kai su ya kai su waɗanda sallah raka'a biyu na ni na su so ya kai jiya in sabuwar Nabila ta an ka da saurin ya hana a bakunta, sai na ce ni lam akun sallai raka a a ni ban kasance na yi sallar raka a ta fajar ba yanzu da an ka gama shi na ni kabarta kuma kun ga ƙarin bayani ni tsaya inda kaka gani na don ka gani ka tabbata ko ka kore haka kace an rasulullahi a alaihi wasallam sai da ya shiru da ke ko me sai ya wuce kun ga wannan ya nuna ana ranku bayan sallar asuba ana ranku bayan sallar la'asar ana ranku bayan rana tana tafiya wato ranku bai da lokaci a masu tambaya shekaran jiya mai tambaya game da rankon raka a ta ne fajari kaji wani ya yi ranko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ya ce raka ta ne fajr bai samu yin su baka na haifar sallah ya iska an ta da sallah ne da an ka sallama sallah ya ranka sai manzan Allah ya wuce bai ce ni ba wannan ya nuna ana ranko wannan lokaci kuma ya yi daidai amma wasu malamai wajensu ba a ranko wannan lokaci amma dai a nan kun ji ana ranko wannan lokaci kamar kun jiya kuma shi wannan hadisi na wannan ranko na rakata na da kamin sallah bayan sallah asuba akhrajahu abu dawud da sahih wa kullu bi sahih wa ibn majah bi iqamati sahih wa huwa fi sahih abi dawud yana cikin littafin albani sahih sunan abi dawud fa bihi dalilun cikin wannan hadisi akwai dalili ala jawazi qada'il fawaid game da halaccin ranka sallolin ranko wayanda suka kucce fardan kana aw tadawwa na farilla ne ko na nabila ba'da subuhi bayan ayin sallah asuba wa ba'da asari da bayan ayin sallah al-asr ya halatta a ranko wannan lokaci وقت lafa آل ilmi amma malamai sun yi sabani fi man salla farda subi game da mutumin da ya salla farilla asuba qabla an yusalli raka'ati al-fajr kamin ya yi sallar raka'ata al-fajr kun ji yanzu ga ya mun abin nan daga Kaisu, ibn Fahad yi rankunai kuma annabi ya tambayawa annabi bayani kuma annabi bai ga laifi ne ba to amma dai duk da haka malamai sun yi saɓani za a ci gaba da yi ko ba za a ci gaba ba mutumin da ya yi sallah asuba bai yi sallah raka a ta mai to yana rankawa mata ya kadi ma yaushe zai ranka su ruwaya annabi da umar an ruwaito daga abdullahi bin umar annahu kana yusalli ma ba da fadl su shi abdullahi bin umar bayan sallah asuba da ya gama sallah asuba tashi da ya kai ce Allahu akbar ya hanka shi Abdullahi bin Umar shi na na sayi wa Tirmidhi shi na na sayi wa Tirmidhi wanda da ya zo ya iske an kaba ta sallah sai ya sauri ya shiga sallah asuba ana gamawa sai ya sauri ya tawo bakin kofa gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi zam yana yana leka sai da yake ya taso gida yayo sai ya ce Allahu akbar Allah ya taho inda zai wucewa nan ne alƙibla Abdullahi bin Umar kun gaba zai wuce ba sai yi sai sai da Ibn Umar ya gama sallah ya ce ya Abdullahi wannan sallah wacce irin sallah ce ya ce na zo ne iske kana sallah bai yi raka ta ne ba dai ba suna na tawa in sallah in da yi na ka faɗa ne sai annabi ya mun murmushi ya yi dariya sai wuce tsaya kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam in ga ya yi dariya ga wani abu to abin kwarai ne bai ba a saba ma Allah ya yi dariya duk ga ya yi dariya a kan kwarai to shi na aka ce shi ibnu umar ya sanya cewa wato ana yin sallah raka a tanin fajiri da an gama sallah sallar asuba tun da shi ya yi gaban manzan Allah ko manzan Allah bai hana shi kuma kun ji kai ibn fahad ya yi manzan Allah bai hana shi wabi kala da'u wannan fatawa ta abdullahi ibn umar da ita malla da'u yayi fatawa wa da'u sun da ita da'u su yayi fatawa wa ilayhi zahaba ibn jurayj ya akanta ibn jurayj ya tafi wa shafi'i a kanta imamu shafi'i ya fi amma wa kala kawun wasu mutane su ko sun ce a ya kabiya ba da irtifa'i ba da irtifa'i a shan kai ya ranka daga a asuba ya bari sai rana ta yi ta cira sama ta yi da sha wabi kala kasim bin muhammad babban malamin nan na mazhaban malikiya kasim to da shi ya fasa ruwaya an malikin wa ruwaya a malikin kuma an ruwaito daga maliki annahu balagahu maliki ya ce ya kama labari anna abdullahi bin umar fatat raka'ata al-fajr lalle abdullahi bin umar raka a ta ne fajr sun kuce ne fa ma ba da an tadalu a shamsu, ya sallace su bayan rana ta bani bayan rana ta bullo ba da an tadalu a shamsu bayan rana ta bullo ya tsallace su bayan rana ta bullo kun gani eh, ibn umar din can kuma shi na an gashi an ruwaito wannan ruwa ya bari shi to haka nan ruwayoyi suke daga magabata kamar da suke daga annabi wani lokaci in ta kama sai a bi sanadi wanda inganta sai a ce ingantacce wanda bai inganta ba sai a ce bai inganta ba wanda duk bai inganta ba sai a ci bai inganta ba wa ilayhi dhahaba al A akan wannan fatawa awza'i ya kari wannan mubarak wa thawri wa ahmad wa ishaq wa wa ashabu ra'i wa qala malik maliki ya ce ya qadi ma zuwa kashe ranka lokacin sallah asuba ya bari sai lokacin abin nan hanzi sai ya ranka duha ila wakati zawali daga nan har ranar da yi zawali wato ha rana ta a kai tsakiya wala ya kuni ma ba da maliki ya ce in rana ta yi zawali to ba a rafa su wannan lokaci wa huwa qawlu min shafi wannan wata magana ce kuma ta shafi shi ma shafi ya yi irin wannan wa ya tajuna bi hadithin garibin suna hujja da wani hadisi wato garibin hadisi abin da garibin hadisi an bashir bin nahikin an abi hurairah radiyallahu anhu kal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yusalli rak'ati al-fajr manzo Allah ya ce wanda bai salla rak'ati al-fajr ba wala yusalli ma ba'da ma taqulu ash-shams to ya sallace su bayan rana ta fundo sun kace to shi bari rana ta fundo sannan ya yi idan wannan hadisi ya tabbata idan wannan hadisi ya tabbata ya yi wato a bari rana ta hito ya yi amma idan an ranka kamin rana ta fito daga matsala ya halitta da haka annabi ya gani ya yi tambaya amsa ba shi amsa ya wuce bai ce a bari ba wannan ya nuna kenan ya halitta to Allah ka tausaya mana ka gafarta mana dukkan zunubanmu ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka ka ƙara mana ka da salati kuma ka taimake mu ka ba mu ikon kwana nan wadannan za mu kwana insha Allah Eh? Aimi? eh eh to Thank you. wato ta hauren makka a malamai sun ta cewa ana ta hauri na zinari ana ta hauri na azurfa ya halitta malamai sun yi fatawa musamman da ya ta azurfa ya halitta a ta kuma alhaji ma ya halitta Aikun gani in makaranta da in sun kadiwa makutarsa sun gani yayi mafatakar ya tabbatar da ana sawa amma abinda an matsala ga alhaji kila malamin da ta je ya yi fatawa ya dibi abin ne ta gehen aƙida ba ta gehen halarci ba da yawa wanda zai ta yi shi aikin hajji ya sa haure don a san ya taimaka wannan riya ce kuma haram saboda haka in mallami ya yi fatawa ya ce ba a sawa sawa haram na inda ya dibi wanga gehe ba ya daidai ba daidai fatawa ce take a rashin kan ruwa alwala ba ya da ga aka sa shi tun da ba Allah ya yi shi haka nan kwasta shi haka nan bai gamewa kama wadda Allah ya game shi saboda haka duk an ka gunda ruwa kan ruwa suna ka. in dai matsala gunda ruwa ce su kan duk an ka gunda inda haka nan Allah ya yi shi to ana ce wani abin shiga amma in dai a tura shi na an kai karkare haure an kai sai sun kusa abin karkara sun karkari sannan su iza wannan sai ya shiga to wannan karkara babu wanda za su yi su karkare shi kamar wanda Allah ya dole sai sun ba gogociya wannan gogociyar ruwa na shiga cikin inda ita ta yi ka magana inda ita ta to ta haure bai haramta ba amma inda ya dibi gehen akida ya dibi gehen riya sai ya ce wanda ya sa don riya ya yi riya da wannan rukunin musulunci guda daga cikin biyar to ya yi haka wanda ya sa ba don wannan ba don kawa malamai sun rubuta ya halitta na karanta littafi ba guda ba banda mufassar na karanta wani wanda ya tabbatar da haka wani ba da na karanta har da taron hanci ni ga yana magana ana sa to kun ga wannan daban amma dai ta gehen aƙida gaskiya shi na dole kamin ka ba mutum dama ya sa hauri to dole kuma kai mai bayani don kai ya taho ya dora alfahari da shi da ana magana ya yaƙi hauri don a kan arabi wannan shi kan matsala amma don kurkura baki kan wanda sun ka karkare hauren babu wanda za a yi su karkare shi kan wanda Allah ya shi lokacin da suka karkare sun kai kusuwa daidai wa da haurinsu da za su tura ya wuce to duk gogociyar da ta rage tana nan yi nan ma abin nan wasu sai su hannun su cire ya eh, goge bakin sanar su mai suwa ba ku ganin su inda ya kage gaki kage wannan shi na ɗaya wahala ko injin ba sai a yi daga ce ba wannan inda wannan ne kan fita a haurin ko inda wannan inda babu riya to bai hana ruwa su shiga inda babu riya bai hana ruwa su shiga to Allah ya taimake mu ya kara mana imani da tsoro ne ya kara mana ibada sai da halaki a sai mu yi wa annabin mu sallallahu alaihi sallam